Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za ku saurari fassarar karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin Sheikh Dr. Isa Alifan Tami wanda kamfanin gerawa Oil Mills Nigeria Limited suka ɗauki nauyin kawo muku shi da fatan Allah ya saka wa kamfanin da mafificin alkhairi. Aliyu Safiya na Alhassan ke cewa a yi sauraro lafiya. A'udhu billahi samiil alim rajim. Bismillahir rahmanir rahim.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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na farko don wata na tafsirin watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar muna masu kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da zai musu baiwa da lafiya da imani da juriya na ƙoƙarin gabatar da wannan ibadu muhimmai a cikin wannan wata na ramadana a da zane kuwa ci gaba na ga kuna magana to sai da hankali na <laughs> bahaushe ya ce wai shekara kwana abin yayi kama da haka gaskiya ga mai hankali sai ga kaman 'yan takaitattun kwanaki ne muka zauna a nan wurin don a rufe tafsiri na shekara da ta gabata a yau kuma da ikon allah sai gashi mun sake zama wai don shekara ta zago a kusan wata goma sha ɗaya an sake zama don yin tafsirin watan ramadana a tafiyan kwanaki da gaggawa iya daga cikin alamun tashin kiyama yana zama wajibi mu yi ƙoƙarin gyara alaƙa tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala abin da za mu yi Allah ya dada mu mu yi gaggawan aikatawa abin da za mu yi Allah ya fushi da mu mu nisance shi idan muna aikatawa mu yi gaggawan tuba Allah ya sa mu wanye lafiya kwamiti da ke kula da harkokin masallaci idan muka duba sun yi sabon tsari da nake so mu yi haƙuri mu yi mu bi dokokin da suka saka na tsari din sun gidan kyautatawa gare mu ne a za mu ga sun bar akalla sahu uku a gaba ko hudu ko abin da ya kamata akalla sahu uku a gaba a matsayin a rika bari don waɗanda suke zuwa da na'urorin ɗaukan karatu su samu fili yalwatacce su ɗauka bayan nan ga waɗanda suke da ɗan shekaru irin ga su mai anguwa da makamantansu muna da dattawan da wasu sun bawa shekara 60 ko 70 baya ana tafsiri a ramadana sai cikin masallaci matasa su cika da yara ƙanana 'yan shekara takwas tara goma sha ɗaya sai a bar dattijo ɗan shekara hamsin ko sittin ko saba'in ko tamanin a wajen ruwa yana dukansa to sai na kaman a cikin tsarin zaman ba mu kyautata ba a saboda shekarun wasu mutane da daraja da ni'ima da allah ya musu iya da kyau mu yi ƙoƙarin ba su fili wajen zama ta gaba gaba a na ce duk wanda idan waje bai cika ba duk wanda ya kai shekara arba'in ko sama da haka yana iya shigowa wurin ya zauna waɗanda suke kuma ɗaliban masallaci suke kula da harkoki na masallaci to wannan kowa na iya zama a cikinsu to amma sai na ga ga musab nan ga al'amin ba ni zaton sun yi shekara arba'in sun shigo waye shigo da kula <laughs> to na ga yan shekara goma ba sun shigo ne <laughs> ina fatan hakan da aka yi kada wani ya ji kamar an baganta masa wallahi mun yi ne kawai don kyautatawa waɗanda suke da ko shekaru Ah, da kuma wanda suke zuwa don su mana hidima da na'urorin ɗaukan sakonnin tafsiri dama su yi wannan ah, ina fatan a yi haƙuri da haka duk wanda ya ji abin bai mar daɗi ba ya yi haƙuri babu wata manufa ta tozartawa ko kaskantar da wani mutum sai dai kawai don zama da tsari a duk wanda ya zo masallacin nan ya saurari karatu ko da bai musulunta ba to muna maraba da shi kuma tsakani da Allah muna farin ciki da zuwansa kuma abun girmamawa ne shi gare mu matukar zai saurari saƙon Allah ya ce annabinsa ya ce a su haka wanda ma bai zo ba ma walakanta shi balle wanda ya zo don haka sai a yi hakuri da wannan ka'idodi an yi ne don kyautata al'amura a na biyu ina mai farawa kuma ko in ce godiya zuwa ga 'yan uwa shekara uku da rabi ko sama da haka na tafi makaranta don yin karatu na phd a doctoral degree a yan uwa da dama na san sun yi ta fatan alkhairi wasu su buga mun waya wasu su samu abokanan karatu na a masallaci muna yi wa malam fatan alkhairi allah ya sauwaƙe karatu allah ya ba da nasara a wasu na jimamin ta'alimat sun yanke amma suna farin ciki ganin cewa wannan an je don ci gaba ne Ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa addu'o'inku ah, ina mai godiya Allah ya biya ku da gidan aljanna ah, karatu da muka je na PhD cikin taimakon Allah waɗanda muka tafi a shekara ɗaya a matsayin sun je karatu ba wanda suke jami'a ta ɗauke su ba mun tafi karatun adadin ina ga wanda suke phd ba zai gaza mutum 94 ba ko adadi mai kama da haka bisa ga statistics da aka bani a cikin taimakon Allah ba dan nafi kowa ilimi ko wayo ko dabara ba ni ne mutum na farko da ya fara kammala doktoral karatunsa a cikin taimakon Allah ni ne na farko da aka fara ce masa Dr. Isa congratulations gaba daya saboda in kai nasara haka ake mika ma hannu a ce to muna taya ka murna waɗanda suke wurin gaskiya ba na fi su wai ilimi ne ko tsawo ko haske ko iya magana ba taimako ne na Allah kowa da taimakon da Allah yake masa in mutum ya tambaye ni yi aka yi kai nasara sai in ce addu'ar da bayin Allah suke mana wannan shine dalili iyalan mu suna yi gabanin nan uwa uba mu suna yi malaman mu na mana abokanan karatun mu suna yi waɗanda suke mana fatan alkhairi duka suna yi mun gode da wannan addu'a kuma Allah ya amsa an yi nasara saboda ya faranta muku rai ga statement of result nan da jami'a ta aiko mun na kammalawa ah, ga envelop nan an rubuta dr isa ali ibrahim jami'a ta aiko mini aran ma yaya daga aran ya girgiza kai ne ah, ga statement of result na an yi confirming din doctoral degree phd ga isa ali ibrahim ah, idan ka yi nasara jar jami'a idan za ta baka takardar yi nasara da kanta za ta fara rubuta maka daktawa ne a jikin sunanka to ba ni na rubuta ba jami'ar ita ta rubuta sunan ta turo mini kuma wallahi muna gode Allah gashi ba dakta ne na honorin ɗinka da ake yi baka ba da kuɗi a jami'a a ce an yi honorin dakta ne na karatu zama aka yi aka karanta ba wanda ake sa a bracket ba ne alhamdulillahi alladhi bi ni'mati da salihati wallahi ba ma dagawa gode wa Allah muke yi yawa kuma muna roƙon Allah kada Allah ya jarabe mu da wannan ya fitina gare mu ah, na biyu ga a karkashin wannan din again Allah shine shaida tun da nake karatu ban taba yin karatu a duniya na zamani wai dan maslahar kai na isa ali ibrahim ban ba ban taba yi ba a duniya allah shine shaida maslahata ta karatun zamani gaba ɗaya shine da na addini Allah ya ba ilimin da za mu yi wa al'umma hidima da shi duk ilimin da ba za mu yi wa al'umma da addini hidima da shi ba kada Allah ya ba nasara a cikinsa ba ni da bukata kwaya daya cikin takardar a matsayina na isa ko da ita ko babu ita isa zai iya rayuwa cikin taimakon Allah amma akwai hidimar da za ku yi wa addini ana bukatar takarda ta shaidan wane ya kai kaza to idan ka kai to wannan gatan na addini ne ba kanka ka kaiwa ba kuma wannan kai wanda kai addinin kake so kai wa hidima da takaddar ah, bil hakika wannan shine manufa din manufar mu shine addini kuma tunda nake karatu na sha addu'a Allah shine shaida ina cewa ya Allah karatun PhD da isa e yake yi idan bai da amfani ga al'umma da addini Allah ka sa kada a gama lafiya ya watse idan zai zama dalilin halaka Allah ka sa ya watse kada a gama lafiya amma Allah idan yana da amfani ga al'umma da addininka da yi wa humanity hidima ya Allah ka sauwaƙe mana ka bamu ikon yin sa inda ina karatun ban gama ba aka samu matsala ban ci gaba ba zan yi bakin ciki ba dan da mun ban roki Allah ya bani shahadan certificate ba na roki Allah alkhairi ne da ya bani kuma na samu kwanciyar hankali cewa ina kyautata da zaton a wurin Allah samun wannan alheri ne don ba mun je ne kawai don a ce wani ya samu kaza wani ya yi kaza ba a'a fatawar malaman duniya su Sheikh Muhammad Nasir Albani rahimahullah su Sheikh bin Bas su Ibn Uthaymeen rahimahullah fatawoyin da suke ba mu suke gaya mana mai taimakon addini mai ya dace ya yayi wannan ne kwadaitar da mu muka je muka yi ba mu da wata manufa sai wannan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci kuma a lokacin da na je cikin taimakon Allah wai idan ka samu dama wuri da ka nutsu to sai ka ci gaba da ƙoƙarin karance karance bayan na je can cikin taimakon allah na samu dama na yi karatu na wani certificate na akan education da demonstration yadda ake karantar da teaching and demonstration shi ma Allah ya bani ikon kammalawa ga shaida din an bani certificate a ah, duka kawai a karantar da mutum yayi tsarin karantarwa yake ne bayan nan kuma na sake yin postgraduate karatu cikin taimakon Allah akan research method yaya ake research idan za ka yi bincike yaya hanyar tsarin sinsa yake shi ma cikin taimakon allah an yi an gama jami'ar da aka yi a gama ta ba da certificate gashi nan shi ma so duka waɗannan ba wani abin da zan ce sai dai mu ce mun gode wa allah subhanahu wa ta'ala wallahi duka allah shi ne shaida muna yi ne don mu gode masa kuma muna ba ku labari ne a babin wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith idan Allah ya maka ni'ima yana so ka bada labarin ta a bangaren godiya ba bangaren dagawa ba Allah ya kauce mana daga yin dagawa zuwa gare shi a gabanin tafiya cikin babin godewa Allah subhanahu wataala gabanin na bar kasan nan zuwa ga karatu Allah ya mun baiwa da na samu ikon yin digiri BTech a computer science Allah ya bani ikon yin MSc wato masters a computer science allah ya ƙara bani ikon yin wani masters mba akan technology management tukunna yanzu allah ba da ikon yin postgraduate karatu akan research method allah ya ba da ikon an yi karatu certificate akan in teachings and demonstration kuma allah ba da ikon an yi phd doctoral karatu kuma a waɗannan ababe dukkaninsu mun sadaukar da su don yi wa al'umma da addinin allah hidima muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karbi wannan abubuwa da aka yi ya sa ya zama dalilin tsira ba dalili na halaka ba Allah ya sa mu wanye lafiya kuma Allah ya sa ya zama dalilin taimakon addinin sa ne ba dalilin tozatar da addinin sa ba a gaba na gaba saboda yau ranar fara karatu ne ina aiki da wannan dama ina mana ta'aziyya na rasuwar ɗan uwanmu malaminmu abokinmu amininmu babban malamin hadisi babban limamin juma'a babban khatibi abu abdurrahman muhammad awwal adam albani rahmatullahi alai wa qaddasa allahu ruhahu muna roƙon allah ya gafarta masa allah ya ji kansa Allah ya sa abin da ya tara a can ya fi abin da ya bari tare da mu a nan wurin. Shi ba abin tausayi ba ne al'ummar da ya bari yake karantarwa ita ce abin tausayi. a shi tasa ta yi kyau ya bar duniya yana kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah wannan ita ce burin duk dan adam a duniya a matsayinsa na musulmi ya bar duniya da shahada man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-janna hadisi a khari ya inganta annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya tare da sahabbai da aka wuce da gawa fa asnau alaiha khaira suka yi yabon alkhairi ga mamacin sai annabi ya ce wajabat aljanna ta zama wajibi ga wannan bawan Allah da ya rasu aka wuce da wata gawa fa asnau alaihi sharra suka kira sharri akan mamacin annabi yace ce wajaba ta wajaba sahabbai sun yi mamaki da na alkhairi da mutumin banza duk an ce ta wajaba manzon Allah me kake nufi annabi yace na kwarai da aka wuce da shi kuka masa fatan alkhairi kuka ambaci alkhairi akan sa aljanna ta zama wajibi gare shi na banza da aka wuce da shi kuka kira sharri a kansa annabi yace wuta ta zama wajibi gare shi saboda kuɗin nan shaidu ne na Allah a bayan ƙasa saboda shaidar da muke fata Allah ya karba babu laifi mu ambaci wasu daga cikin alkhairansa a takaicen takaitawa Allah shi ne shaida muna faɗan wallahi abin da muka sani ne ba dan mu tsarkake shi ba abin da ya bayyana gare mu ne ma shahidna illa bima alimna ba ma iya ba da shaida sai da abin da Allah ya sa muke da ilimi a kansa daga cikin alkhairan dan uwa Muhammad Awwal Adam Albani Zaria rahmatullahi alaihi na farko da na sani a dukkan 'yan uwa da ake da'awar sunna da su a ƙasar nan ban san mutum ɗaya da ya fi shi yi wa 'yan uwansa zaton alkhairi ba mutum ne da wanda ya saba masa da wanda ya amince da shi da wanda ke sonsa da wanda baya sonsa da mai gaba da shi da mai ainihin son fatan alkhairi gare shi da mai hassada da shi da wanda baya yi da mai ce masa malam da mai ce masa jahili matukar ahalus sunna ne to yana fatan alkhairi ga kowa a duk ƙasar nan ban san mai wasu sunna da idan ɗalibai suna bin darussansa suke jin yake kiran malamai jihohi daban-daban ba irin dan uwa malam awwal rahmatullahi alaihi zai kira Kano ya ce muna da dan uwa malam wani dan uwa malam wani dan uwa malam wani a Bauchi akwai dan uwa malam wani akwai malam wani a Gombe akwai malam wani akwai malam wani a Kaduna akwai duk waɗanda suke bin darussansa zaka ji bai kiran yan uwansa ahlul sunna sai da alkhairi ba kowane mutum ke da juriyar kiran alkhairin yan uwansa ba idan zuciya ta yi katutu da hassada to wani alkhairin ma ba fara ban an fara baya so a ji kama mutum ne da ke da juriyar ambaton alkhairi akan yan uwansa hatta jama'ar da ni ina da yaƙinin suna kiyayya da shi ta iyaka amma na sha jin a ce mun ya ambaci malam wani a cikin darasi kaza na ya masa fatan alkhairi idan daga garin aka je wajensa ziyara zai ce to ku je ku ce ina gaida malam wani wannan bin hakika alkhairin na farko da na sani shine yin zato da alkhairi ga kowa da kowa da mai sonsa da mai kin sa as long as mutum ahlus sunna ne na biyu daga cikin alkhairan baban Allah nan da na sani malam Muhammad Awwal Adam Albani rahmatullahi alaihi shine ban san wani mutum a yan uwana ahlus sunna a Najeriya ba da ke iya ɗaukan dukiyar aljihunsa a matsayinsa da malami ya kashe wa addini irinsa ba ni ban san mutumin ba ban ce babu ba amma ban sani ba me iya yiwa akwai wani amma ni Allah bai nuna min wannan mutumin ba mutum ne da bawan Allah nan ya gina makaranta Albani Science Academy ya kashe kudinsa akalla miliyan 120 an kai matakin da an kashe wannan kudin Albani bayi da gidan kansa na miliyan biyar da zai shiga cikin rayu a duk duniya bai mallaki gidan da zai shiga da iyalansa ba har ya gina wannan makarantar a gidan haya yake da matansa guda hudu suna kwana a gidan haya ne amma ya gina makarantar ya kai naira miliyan 120 na taba masa nasiha na ce haba malam dole ya zama muna da tsari dole ka nemi dan wari a gina ko dakunan da za a saka iyalai wannan ba buri ba ne. muhalli da za a kwana wannan ai abu ne na darura ya ce mun to za a yi ya gagara yi gidan da yake na wani mutum ne da bai fahimci suna bai ba shi notice ya ce ya fita ya zo kusa da makarantar ya kama hayan gida ya biya na shekara biyu aka je aka ce albani za ka ba haya to ba ruwanmu da kai ya da ya ce shi ya fasa a ba shi kudinsa ya dawo masa da kudinsa ya ce shi ba zai ba da gidan ba gidan haya a unguwar ya rasa wanda zai ba shi. wannan ya sa tukunne ya daga wata kadara da ya ware sai sai wani fili sai ya fara ginin gaggawa bai kammala gidan bai sa iyalansa a ciki Allah ya dauki rayuwarsa mutum ne da ya kashe miliyan 120 zuwa sama da haka a makarantar nan amma bai gina gidan da zai shiga shi ya kwana da iyalansa ba kuma zai zauna da kai zauna da shi zai maka magana goma akan yaya za a kammala makarantar bai taba tunanin yaya ina zai shiga da iyalansa ya kwana ba na uku na daga cikin alkhairan wannan bawan Allah da na sani mutum ne mai bayan kashe kuɗi wa addini akwai plan da manufa wa addini a yan uwa da dama ba wanda ke da tunanin yaya za a yi addini ya kankama ba wanda ke tsarin yaya za a ilmantar da al'umma kawai abin da aka ɗauka a zo masallaci a taru a watse wannan bawan Allah ya yi albani science academy a makarantar marayu da suke 'ya'yan jama'a wasu ma bai san iyayensu ba akwai kusan mutum tamanin da takwas da ya ba su scholarship kyauta suke karatu marayu ne ba dangin iya ba na uba shine cinsu shine shansu shine wajen kwanansu shine maganinsu shine kayan sallansu akalla akwai mutum 88 dan uwa malam musa sahabi ya ce mun malam waɗannan kaɗan ne makarantu na anguwanni a cikin garin zaria ya ce waɗanda na san malam na ban kuɗi na je na biya kuɗin makarantansu akwai sama da maraya 200 a cikinsu ya ce ba ni tsammanin ya san iyayen marayu hamsin a ciki kawai daga an zo an ce wani yaron sai ce ku binci gidansa yayansa akwai hanyar karatu ko babu in babu a kawo mana su makarantar da su mu biya musu kuɗin makaranta ya ce mun ya san sama da marayu 200 da ke wasu makarantu banda wannan a nan akwai 80 da yan kai wannan ya ce malam duka a kansa ne ya ce ya kira ni ya ce nemo mana bashi malam musa ina nemo masa kuɗi ko dubu uku ne ya ce to je ka biya kuɗin makarantun marayun nan duka bai karbi ko bude ba akwai dan uwa Suleiman Shanono na san sau da dama yana cikin Kaduna malam na neman bashin sa muna magana na ce ya rasu yana bi kana bin sa bashi yace akwai yace amma malam ka sabu mamaki duka bashin da malam ya karba bai taba karban bashi dan ya ci abinci da iyalansa ko dan sai ya sai mota ya shiga ba daga na kawo kudin miliyan ɗaya ko miliyan biyu sai ce to ba masu ginin makaranta a a ci gaba da gini fi sabilillahi na bukatan kudin na ce yanzu yake cike ce na yafe masa malam saboda malam bai ci naira ɗaya ba a duk kuɗin da na bashi makaranta ya kace da masallaci da addini amma bai taɓa karɓan kwabo ne a cikin aljihunsa ba mutane nawa ke da wannan tsari ya rasu yana kokarin gina makaranta saudat science academy sunan mahaifiyarsa ana ginin ba a kammala ba ya samu wani katon fili a zaria ana fensin ɗinsa. yana kokarin gina jami'a ta musulunci sunanta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi University of Islamic Law akwai wani fili da ya samu shi ma an kange shi za a yi jami'a sunansa Albani University of Science and Technology duk waɗannan an gama zana saura a fara ginin su ne a dukkan waɗannan wasu yadda ya bari shine bai son ɗansa ko matarsa ɗaya ta ci gado duk wanda ya tamka ya ce yana da gado Allah ya tabi ya kai musu ba ya yi wannan fi allah wa addinin musulunci ne a duk waɗannan hidimar da ya yi ko kuɗi ya karɓa bai gida gida bai cin abinci bai sayi riga sai ya ce to a je a ci gaba da fensin fili kaza a ci gaba da gina makaranta kaza a haka al'amarin ya gari. na hudu daga cikin muhimman ababe da na sani akan wannan bawan Allah rahmatullahi alaihi shine cewa mutum ne da Allah ya masa baiwa da juriya wajen sayan takaddun addini kuma ba dan ya zo da su ba sai dan ya karanta idan za mu masa adalci yan uwa da dama ɗaliban ilimi sun fara jin sunan takaddun sunna ne a bakin albanin zariya shine gaskiyar magana ba kuma in ce almajirai na nufin ku ba hatta masu tafsiri da karantar da ku da dama akwai wanda takaddu da dama na sunna a bakin su aka fara jin su. kasusuwansa suka fara yawo na sifatu salatin nabi mafiya yawa a bakinsa a arewacin ƙasar nan aka fara koyon siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman tsakanin talaka a bakinsa aka fara ji karantar da ahkamul jana'is yayi ake wankan gawa a nade ta idan za mu yi wa kanmu adalci ya rigaye mu wajen wannan aikin alkhairi gaba daya dan uwa albani ya tara takaddu da a lokacin ni na san bai da naira dubu ɗari biyar tasa amma iya da littafi da zai karanta ya karantar da al'umma kai na naira miliyan bakwai amma bayan in kace masa me mafi girman kadara kaduna sai ce takaddun addini ya tara takaddun iyaka amma bai da wani abu bayan takaddun kuma a wannan lokacin kafin ya fara gine-gine duk wanda ya ce maka yana bin mala awal bashi to ya ci bashi ya sai takaddu ne sun yi tafiya wani aikin hajji da dan uwa dr salisu shehu ya ce malam tun muna madina ba mu isa maka ba katon katon din takaddu katon manya-manya ya ce ina gani dan uwa malam albani ya sayi katon ya kai goma sha biyar na littafi ya ce ya kai aka yi a nemi tifa a ɗauka a kawo su makawai kuma tun ba aikin hajji bai sai wannan takardun ya zo ya ajiye su a kasa gabanin ya sa wasu alif ya haura sama amma a madina ya ajiye to gidan yan najeriya ne mutanen mu da san banza suka ɗauka sabil ne sadaka gabanin ya kai katon biyu da an bashi takardun an watse mun zauna da shi a bakin daru tawhid wani lokaci dan uwa wan baina nan ya ce bai da kuɗi da yawa bai samu ya sai takardu da wannan karan ba na ce haka ko ce wallahi bai samu takardu da yawa ba kuɗin da ya saya duka dala dubu goma sha biyar ne yanzu ya sai takardu. naira dala dubu sha biyar ya kai wajen miliyan biyu da rabi amma ya ce bai da kuɗi gaskiya ya kuntata ya shiga wajen takardun ya ce har kwalla yake ya ga takardu da yake bukata ba kuɗi ya kashe 2.5 miliyan a sai littafin addini amma kuma bai zo da kuɗi ba na biyar yana da alkhairi da juriya na kokarin faɗan karantar da addini a kowane hali yana da kuɗi bai da kuɗi iya da lafiya bai da lafiya to bai da sake wajen karantar da addini matukar ya samu dama to zai zauna ya karantar Allah masa baiwa da lafiya da in ya zama ya darasi ya yi awa biyar bai sharuwa bai yana darasin in ya tashi a wurin kai tsaye tuka mota ya tafiyan kilomita 600 bai gingiri ba ba kowa yake da wannan lafiya ba waɗannan alkhairai mun faɗe su ne dogaro da wancan hadisi muna masu kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya sa wannan shaidar da muka masa Allah subhanahu wata'ala ya karbe ta dan adam bai iya da kurakure irin nasa duk dan adam tare yake bai cika goma ba ya Allah kurakuren da ya da laifuka da maka Allah ka yafe masa Allah ka yi jinkansa Allah ka yafe masa ka sa abin da ya tara a wurin ka yafe abin da ya bari tare da mu ya bar duniya ya rasu da iyalinsa dai ya bar mata guda uku da 'ya'ya akalla guda da biyu wannan kuma kalubale ne ga al'umma ya za a taimaki iyalansa shi dai ga abin da ya wasu marayu to yanzu ya bar wasu marayu ya za su zama taimakon maraya iya da wahala manzon Allah ya ce babu wanda zai iya wannan sai mutum mai haƙuri da imani na na Aisha radiyallahu anha manzon Allah ya rasu wani lokaci sai Abdulrahman bin Abi ya kawo musu abinci gida da kayan jin daɗi sai ta yi kwalla ya ce me faru ta ce manzon Allah ya ce babu wanda zai damu da al'amarin mu bayan shi sai mutum mai hakuri idan iyalan manzon Allah ana tunanin taimakon su sai mai juriya zai yi to ya ga wanda bai kai manzon Allah sallam daraja ba manzon Allah ya'ya nawa ya bari duka ya'yansa ba su wuce shi da ya bari ba ko abin da ya kama da wannan amma duk da haka abin da yake faɗa a kansu kenan balle wanda ya bari ya'ya 22 a zamanin da imani yayi karanci shi yayi ya koma zuwa ga Allah ina mai ta'aziyya gare ku gaba da cewa inna lillahi ma a'ata wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falnasbir wal nahtasib azama Allah ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum Allah ya gafarta masa jikan sa a dan uwa anan malam Abu Sale malam Ahmad shugaban kwamitin marayu na nan masallaci shi ma a satuttukan baya Allah dauki rayuwar iyalinsa yana tare da mu a nan baya muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya jikanta Allah ya sa abin da ta tara a can ya fi abin da ta bari tare da mu a nan wurin da dama suna da yan uwa da suka rasu da Allah in ban kira sunan wani kai tsaye ba amina afuwa a dukkanin su Allah ya sani duk wanda ke da mamaci a nan wurin mahaifi ko mahaifiya amini ko wa ko kani ko iyali ko mai gida da wanda ke jina a kafofin watsa labarai muna roƙon duk Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya sa abin da suka tara a can ya fi abin da suka bari a nan kurakurai da suka yi Allah subhanahu wataala ya yafe musu a baya ga wannan kamar da muka sani kafofin watsa labarai da dama suna kokarin shigar da tafsirin mu cewa suna yarin tafsirin mu suna kokarin sadar da sako zuwa ga al'umma in ma na ji da kuma in ma na gani ban samu cikakken shedul na tayin da suka bamu ba don haka ba zan yi dogon bayani akai ba kamar yadda aka saba sai dai lokacin da shaidul din ya zo muka tabbatar da kowanne an yi ittifaki ga lokacin insha Allah ta'ala sai mu yi bayani abin da dai injiniya ibrahim ya gaya mini shine nta muna fatan lokacin da ake yi shine kamar yadda aka saba shida zuwa bakwai brc lokacin yana nan goma zuwa sha daya globe fm karfe tara zuwa goma waɗannan na safe sai batv ban san da lokaci suka bayar ba to sai sun yi decidin za a ji wani lokaci suka bayar Allah sa a samu lokaci mai ma'ana a waɗannan duka yan uwa da suka ɗauki nauyi gabanin mu cikakken bayani nan gaba Allah ya biya su da gidan aljanna a bayan nan akwai dan uwa da ya dauki nauyi a Gombe duk shekara yana yi a dan uwa Shaibu Galadima Hullahu ta'ala bana ma ya bugo waya ya ce ya biya kudin tafsiri a GMTB na Gombe Allah ya biya shi da gidan aljanna ya jikan iyayensa ya albarkaci zuriyarsa ya hada shi da alkhairin duniya da lahira akwai yan da suka dauka a wasu garuruwa ba zan yi dogon bayani ba sai mun samu shaidun ga dan uwa malam ta kai daga Kano musamman ya taho dan kovarin tafsiri din ya buga ya mun text daga baya naga text ne me shi yace wani bawan Allah ne a Kano ya ce a gaya mana ya ɗauki nauyin tafsirin nan na masjidul Ƙur'an. a sauran bayanan idan muka samu shedul in akwai bukatar bayyana sunayen wasu wanda suka yi insha Allah ta'ala za mu yi a karatu na gaba a ko da ba a bayyana ba fona muna roƙon Allah ya tsundu masu a aljanna Allah ya albarkaci dukiyarsu ya hada su da alkhairi duniya da lahira kuma akwai wasu jihohi ba zan yi bayani akai ba saboda abun bai tabbata ba sai ya tabbata zan gaya muku a cikin taimakon Allah subhanahu wata'ala wannan shine shekara ta bakwai da za mu ci gaba da tafsiri a masallacin nan mun yi shekaru da dama a jami'a gabanin a dawo a ci gaba da shi a nan wurin a nan masallaci idan ba na bata ba a wannan shine shekara na bakwai mun tashi inda muka tsaya jami'a akan ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum a wannan masallaci daga ayatul kursi muka kammala bakara muka yi sura ta uku ali imrana muka shigo sura ta hudu suratun nisa'i yau da ikon allah in ba na bata ba za mu tashi daidai kan aya ta tamanin da uku to allah ya mana jagoranci allah ya taimake mu ya sa ƙur'ani ya cece mu gobe kiyama allah ya sa mu wanye lafiya haramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا idan ya zo musu يذو wani al'amari, ون الأمر na aminci نأمنشي أو ko na tsoro aza'u bihi sai kaga suna ta ƙoƙarin watsa labarin ba tare da sun tantance gaskiyarsa ba walau radduhu inda za su dawo da al'amarin ilar rasuli zuwa ga manzon Allah wa ila ulil amri minhum da kuma zuwa ga jagororin al'amura a cikin su cikinsu la'alimahu alladhina hu minhum da jama'ar da Allah ya musu baiwa da ilimi suke kokarin ciro abun da ya buya daga inda ya fake da sun bayyana musu gaskiya walaula fadlullahi alaikum ba dan falalan Allah akan ku ba wa rahmatuhu da tausayinsa da jinkai lattaba'atumu shaytana illa qalila da kawai kun bi dan babu wanda su kuma da sai mutane yan kadan ba ma a cikin kafirai ba hatta ku musulmai din wannan aya na da alaka da aya ta baya aya ta 83 aya ta 82 kenan da muka tsaya a kai shekara da ta gabata shine afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira shin me yasa ba za su yi tadabburin ƙur'ani ba ba za su zurfafa tunani a cikin fahimtar ƙur'ani ba ba za su zauna su yi tsam da hankalinsu su tunatar da kansu mai Allah ya ce a qur'ani ba at-tadabbur shine ka zauna an-nazar ila akibatil umur ka zauna kana tunanin yaya karshen al'amura zai kasance ka karanta ƙur'ani ba tunaninka abinda idon ka ke gani a zahiri ba wani saƙo ƙur'ani ke sadarwa gare ka wanda yake boyayye sai mai hankali ke fahimta wannan kuma ba yana bayani ka yi tunani da fassarar da ya fi ƙarfin ilimin ka ne. akwai abin da ya fi ƙarfin ilimin ka akwai wanda ya fi nawa akwai wanda ya fi ƙarfin ilimin sa gwargwadon ilimin da Allah ya baka ka zama mai karanta qur'ani da fahimtar ma'anan ba kana karanta qur'ani kamar magana jari ba a tadabburi ga qur'ani da kula da qur'ani ayoyi da dama Allah ya ja hankalin mu akai wannan na ciki ya kara ce afala ya tadabbaruna qur'an am ala qulubin aqfaluha kuma ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab waɗannan ayoyi da dangoginsu Allah yana karantar da mu zurfa tunani a cikin qur'ani ne yace da ya zo daga wajen wani ne ba Allah ba qur'ani saboda yawan sannan da irin sako da ya kawo na tarihi da ilimi da ya kawo na abin da ido baya gani da ilimin da ya kawo na duniyar kimiyya da fasaha ba ta sani ba da daga wajen wani Allah ne la wajadu fihi ikhtilafan kafira. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ke cewa da an samu ikhtilaf a tanaku tufka da warwara da yawa a cikin sa da kaga wani wuri na warware wani wuri amma dukkan ƙur'ani babu wani bangaren da ke warware wani bangare la wajadu fi ikhtilafan kathira sai Allah ya ce wa idza ja'akum amrun min al-amn idan al'amari ya zo musu Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yace abinda ake nufi da al'amari a wannan wuri shine dalilin saukan ayar ya zo a cikin hadisi na Imam Muslim rahmatullahi alai cewa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dakhala Umar al-masjid wan nas yaquluna inna rasulallah tallaqa nisa'ahu ya shigo masallaci sai ya samu suna tare a cikin sabbai ai manzon Allah ya sake duk matansa duk ya kore su ba wanda ta saurayi yanzu a gida duk ya kore su fa dakhala umar ala rasulillah sai sai da umar hankalin sai sai shigo wajen manzon Allah ya same shi yace ya rasulullah atallaqta nisaaka manzon Allah ka sake matanka ne yace a amma tallaqta ban sake na ba sai da umar sai ran sai bace ku kun ce duka matansa ya sallame su shi kuma na shiga ya ce babu abin da ya faru me yasa za ku yi haka sai dawo wurin su sai yake musu faɗa waye ce ku faɗi haka ba ku da tabbas kuna masallacin manzon Allah kuna da shi kuma kuna ba labari a kai na farko abin da wanda yake karantar da mu a dukkan al'amari duk dan adam iya da personal life nasa akwai wata rayuwa tasa ne ce a wanda ta shafi mutane yadda aran yake jan qur'ani zai iya shafan mu in yayi kuskure mu ce aran gyara idan yayi daidai mu ce Allah ya maka albarka idan yana karantarwa ajin ƙurani muka ga ya latti mu ce aran ma kayi latti in muka ga yana ƙoƙarin zuwa kan lokaci mu ce Allah ya maka albarka haka muke so wannan ya shafi aiki na al'umma in ya zo yana limanci ya tsawaita fi yadda suna daje sai mu tunatar da shi amma akwai abin da ya shafi tsakaninsa ne da ɗan da ya haifa ko yadda ya haifa ko matarsa to wannan bai shafe mu ba tsanani kawai mu masa nasiha kuma ba da shawari amma mu zauna mu itali addinin musulunci bai amince da wannan ba a wannan aya abdullahi ibn abbas ke cewa wannan ɗabi'ar munafukai ne wani yana mulki ne kana sansa ko baka sansa kada kinsa da kake yasa ka rika magana akan personal life dinsa da iyalansa bai shafe ka ba ka magana akan amanar da aka bashi ka yi constructive criticism akan abin da aka bashi amma abin da yake banta da iyalansa matukar ba sun shigo da kansu cikin al'amarin al'umma bane babu ruwan ka da shi ya zama muna kokarin mu'amalantar mutane da abin da ya shafe mu abin da bai shafe mu ba dan adam shi ya san ina yake masa yoyo a gidansa ba kai ka sani ba in abu ya dame ka ba mutum shawari in wani abu ne babu laifi ka tambaye shi idan alakar ka da kai da kusanci ya kai ka tambaye shi wannan babu laifi a kai don aiwa juna nasiha amma a babin taɗi a wani ayi matan zauna ya dukan su yake musu ai wallahi ran nan iyalinsa kaza kaza wallahi yadda ke je kore ta gidan ubanta wata ma gurna ta yi a wallahi ka san wani iyalinsa ka san wata katuwa ce wallahi ran ne wata laifi muna ji wallahi ta daga shi ta nuna wa Allah a sama ta buga da kasa sai ga mutane suna suna tadi wallahi wani in ya shiga wajen iyalansa ba wallahi dan rayuwa ne rayuwa kawai suke da iyalinsa sai ka je ka same suna tar to sai ga wani mutum ya fita daga al'amarin da ya shafe shi ya shiga wanda bai shafe shi ba ai na ga wani da matarsa cikin mota wallahi gel ta sa ko hijabi ba ta saka ba ba abin da ya shafe ka da wannan in ka kai abin da kake ga ya shafe ka a dan uwa yaya na ganka ba da sa hijabi ba iyalanka ba kar na masu shige tun kare shi amma ba ka wani duka ba da labari ba ai na ga sa wallahi jeep ma ya sai mata take a cikin jeep din miliyan ina ruwan ka da ita in ka ga wani haƙƙi na nasiha to wannan wajibi ne je ka masa nasiha amma mu zauna a temple muna labari mu shiga gidan wane alakarsa da uwar gidansa da amaryarsa da sanatarsa da kaza da kaza bai shafe ka ba alakarsa da babansa <laughs> wallahi ka san azumin da ma wallahi ka san ko buhun gero bai kai babansa ba wallahi na ga baka amma zan kara bincikowa ga kan sa can zo da Muhammadu zo zo da Allah ya gida ke lafiya ko naji <laughs> rabul ciya ya zo gari na ji an ji a gida ka buhun gero ɗari ko a ni ban ji ba <laughs> to ai na san ba zai yi ba da ba ni ma tsokaran ka nake to ka ji ba abin da ya kawo gida bai shafe ka ba idan akwai amanar honorable da ya shafe ka wannan sai ka sa bakin ka wanda bai shafe ka bai shafe ka ba in wani abu ya bayyana gare ka ko kana kana da kusanci da amana to je ka masa nasiha wannan shine sakon da ayar ke karantar da mu duk alakar ka da mutum akwai limit din abin da zaka shiga cikin al'amarinsa akwai wurin da iya abin da zaka yi ba da shawari ko nasiha amma mu koma gefe muna discussing personal life na mutane wannan addini bai amince da shi ba in mun ga wani abu da muke gaba daidai bane ko shaidan na so ya shiga zuciyarmu to mu tunkare su gaba da gaba mu yi magana sai Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn idan al'amari ya zo musu na al'amnu aminci aw al ko kuma tsoro azau bihi kawai sai ka ji suna broadcasting labarin a kaza kaza kaza sai ka ji rumo ya game jiha ko kasa sai ka yi bincike suka ji wallahi ba haka bane babu wani society da ake watsa jita-jita ni dai ana wasanin wallahi ɗazim kamar garuruwa mun nan da muke rayuwa mutum ya bar duk abin da ya shafe shi duk karfinsa da yawun bakinsa ya kare a taɗin rayuwar wani rayuwarsa da yake banta da iyalansa bai shafe shi ba a nan karfinsa yake karewa babu abin da ya shafe shi ai tsakanin matansa kasan kwadarci ba ya yi. ita uwar gidan ya saya mata wallahi abin da ya sai kasan ma irin <laughs> yar ingilisiya amma ita amaryar kasan wani lace aka siyo mata kasan daga america aka dawo da shi wajen dubu arba'in ake sayarwa ai in ka shiga uwar gidan sarganta wallahi da kasan alade haka za ka ganta abin tausayi a gidan me shafe ka idan akwai alaƙa to ba za ka yi tadin ba sai ka je ka masa nasiha addini ya wajabta mana yin nasiha amma matukar ba nasiha ba ne a'a al'amarin gidan wani bai shafe ni ba wannan personal rayuwa ce da yake banta da ita ba wani abu ne na al'umma ba kowane mutum iya da personal rayuwa tasa duk wanda ke zaune da ko da iyalai ko da wani sai ka masa haƙuri manzon Allah lokacin da aka yi ruman time ne da ya bar gidansa ya zo masallaci ya yi kwana 29 sahabai suka gada masallaci kullum a ne yake kwana biyar goma sha biyar baya zuwa gida ka ce ya sallame su ne to haka shedan yake daga ya dan wani ƙarina sai ya watsa jita jita shi za manzo Allah in ya ga wata kofa ta barna za ta bude sai gaggawa rufewa ya fito a masallaci yana itikafi a Ramadana da mace ta mar ziyara iyalinsa sai ga wasu sahabbai biyu suna gaggawa sun wuce sai ce ala da sile kuma innaha safiya da Allah ku dan daka da ba wata budurwa bace ko wani abin nan fa iyali na ne fa safiya suka ce ya rasulullah subhanallah manzo Allah ta za mu muzanta maka to mun kankar mace mu zarge ka yace inna shaytan yajri min ibn adam majrad dam shaidan yana gudana a jikin dan adam kamar jini ne ya ce ina tsoron kar ya ya ce ya sa muku tunanin kun ga manzon Allah da wata babe yana yawo dan shaidan da iya yi mun ga ai kokarin safwan radiyallahu an da ya tsuntona na aiki ajeji ya zo da jarunta da ya yi jarumi mai takawa ta ce takawarsa da ya gani a jeji da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina kwance a hadithin ifk na cikin suratun nur mun yi bayani a tafsirin ga mata ta ce wallahi da na bude fiska da ya juya sai ya kwantar da raƙumarsa gaba gare ni ta ce wallahi bai tambaye me kawo ki nan Aisha ba ko tambaya bai yi ba ya aka manta da ke me ya faru ke kwance ta ce bai yi ba ta ce raƙumar bai juya kalla ya ga na hau ko ban hau ba kawai kaddarawa ya yi na hau sai ta da ita sai girgiza sai ji kamar akwai abu akan raƙumar sai ja ta bai juya kalle ni me nake ciki ba ya ɗauko ta da takawarsa saboda takawar ta kai geji amma kafin ya zo gari sai su abdullahi bin ubay bin salula sun watsa rumo ce to ku duba sanan wurin in mun yi magana a ce mun cika magana ba a san gyara mu dai an ce mana ai ake banta da mace haramun ne to ga Aisha ku duba sanan wurin da Safwan ai ba da uwanta da jini ko maharamin ka ne mu dai ba za mu ce ku ba mare ku duba suwa suke zuwa sanan wurin a duba suwa suke zuwa Safwan yayi jarinta ya yi aikin alkhairi ya samo gimbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mace mai daraja iya so ya zo a kamba shi a ce amar fatan alkhairi ta babban abu ne yanzu ko matar gwamna ko sarki kazan tuwa sai a yi ba maka sai ga mutane na a tv zai ce to mu Allah ya nufa da wannan falala shi na ga daraja Allah ya bashi amma wannan fa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwar muminai gaba daya yana shigo an yi sallama sai ga an dauke kai an masa mai an bata shi an ce wai sun tafi kwa ya dauke ta kwanan gida ne ce na shigo gari na sallama ana share ne ta je gidan manzon Allah ta yi magana ga share ta shedan baya barin mutane so mu yi kokari mu fahimci addini abin da ya shafe mu shiga wanda bai shafa ba mu bari mu duba arba'una hadith ba nan nan da shi muka fara karatu ga hadisi ingantacce min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'nishi iya daga kyan musuluncin mutum ya bar duk abin da bai shafe shi ba rayuwar gidanka bai shafe ni ba in akwai wani abun da ya zo kunne na sai in ce bari in maka nasiha ko in baka shawari in ya tabbata fa ni neman bai tabbata ba gyara kayanka bai zama sauke mu raba wannan shi kenan ya wuce amma in zauna ne ta ɗibe shafe ne ba to shine Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amn idan al'amari ya zo musu na al-amn aminci aw al khawf ko abun tsoro na tada hankali babu wata fitina a rayuwa malaman qur'ani suka ce da ya kai tsoro duk al'ummar da Allah ya dora mata fitintunu guda biyu to shine kololuwan azaba a duniya na farko shine sa mutane tsoro fair a cikin zuciya insecurity babu safety duk al'umma da ta samu wannan na biyu da yunwa ya zama yunwa cikin talaka ba su magance ta ba duk al'umma da ta samu abubuwa biyu rashin tsaro da yunwa to kololuwan azaban duniya ya kare shi shi yasa Allah ya ce wa daraba Allah mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yati rizquha haragadan min kulli makanin fa kafarat bi umilla fa adaqaha Allah libasal ju'i wal khawfi kaga ju'in yunwa wal khawfi da tsoro mu duba abin da Allah ya wasu habbai da ya musu gata da suka yi imani iyaka sai ya ce allazi ata'amakum min ju'in wa amanakum min khawfin sai Allah ya ƙosar da su daga yunwa ya amintar da su daga tsoro duk time da ya zama akwai safety na rayuwa kuma ka koshi kowa fi karfin me zai ci to aminci ya samu rayuwa za ta yi daɗi bautan Allah zai daɗi amma lokacin da aka waye gari cikin ka babu abinci yana kuji kuma idan ka ji ka dangare sai ka ɗauka wata fitina ne ta zo gidanka kana tsoro a hanya babu aminci a gida babu aminci a makaranta ba aminci a kasuwa ba aminci wurin aiki ba aminci gona ba aminci kuma a hakan ba a koshi ba to fitina ta auku to abin da ya faru anan sai Allah ya ce idan abu ya zo musu na al'amnu shine ni'ima kololuwa ta aminci awin khawfi ko abin tsoro ya zo a za'u bihi ba sa bambance sai su watsa abdullahi ibn abbas ya ce wannan sune du'afa min almuslimina wal munafiqina sune masu raunin musulmai a zamanin sahabbai da kuma wanda suke munafukai sune guda biyu ce sune daga sun ji magana ba sa cewa. tafsirin qatada ibn di'ama ibn qatada alaihi rahmatullah ya kara da cewa abunda ayar ke nufi shine na karantar da mu da cewa akwai abin da ke faruwa a zamanin su idan sahabbai sun je filin gwagwarmaya idan sun yi nasara ko an yi nasara a kansu ba a so kowa ya fara ba da labari sai shugaba to kawai suna dawowa ba a tsaya a sai kowa ya ta ba da labari ba za a bar shugaba ya faɗa ba sai su riga malan masallaci ya dace a riga malan zuwa masallaci gaskiya asali a riga malan zuwa masallaci abinda bai dace ba kar a yi riga malan sallah in an yi riga liman sallah to matsala ta auku amma a riga liman zuwa masallaci sunna ne so da mu riga liman masallaci amma kar a yi riga malan sallah amma a yi riga shi masallacin nan ba a yi laifi ba to daga an gane daga filin gwagwarmaya amma kuma Allah wanda ba samu zuwa ba ko mata da yara da sauran wadanda aka ba su yi ribati a gida ya ba da labari to sai mutane su fara ba da labari su da kansu sahabbai da suka je a mun yi kaza an yi kaza an yi kaza kafin ya tara su ya ba da labari labari ya watsu idan ya zo yana yi ba sa dokin me ake faɗa saboda kowa riga ji labarin kafin ya zo ya gaya musu wannan yana kuma karantar da mu yadda da tsari na leadership a masallaci ne a makaranta ne a anguwa ne a kasuwa ne akwai shugaba daga an kare ni sai ce a'a ba ni ne shugaba ba shugaba shine barista dan lami ku je ku same shi ne shugaba a bangaren kaza ne eh shugaban makaranta a gokaru ne wane ku je ku same shi ban ya zama akwai tsari duk wani abin da ya dace a babin darura muna iya yin wani bayani da ya zama mai yin baya nan ko ya shagalta da wani abu kuma jinkirin babu alkhairi amma in ba haka ba to idan muna da tsari akwai leadership kowa a bashi da aikinsa to haƙƙin ba da irin waɗannan ababe shugaba aka ba wa amana shugaban bai zo ya yi ba an watsa labari shine a za'u bihi sai su ta broadcasting ɗinsa yau idan kana son watsa jita-jita in na sharri ne to idan ka in ka samu wanda suka iya in suka baka awa 48 suka watsa shi a garin bauchi ya fi a ba da labarin abun a bbc da boa a garin saboda ya iya kuma shi wanda yake nufin sharri ya sai da yake ba zai zo cewa mun zo rumo ba sai zo na haka hmm, ba babu dadi wallahi babu dadi ya yi ce bari kawai shi yana so ya gaya maka kuma murna yake amma a zahiri zai maka wai ya damu ne wata barna ta auku ne faru wallahi liman wani kama shi da karuwa kuma ƙarya ne amma wai sai ya faɗa wai sai zo da maka ya damu babu dadi babu dadi wallahi kuma wallahi a zuciyarsa dadi yake ji saboda shi munafiki akwai shi da strategy da sharri ka nuna ka ce ka je ana jin daɗi kowa san manufarka ina jin daɗi an yi wa liman sharri shikenan amma ba ka zo ka nuna kamar za ka yi kuka ba kuma a zuciyarka parasol saboda su mutanen manza so suke kullum a ce na kwarai ya kasa ai mun ga kisa juraiju a cikin hadisin muslim kawai ana cewa juraiju ya mace ciki kawai aka ji aka fara rusa masallacinsa kuma ƙarya ne kawai dan yana sallah ne su kuma ustazancin jureji ya dame su kullun sallah saboda shi na banza wai bai so a ce akwai na kware kawai karuwa ta haihu dan shege waye ya miki ciki da ce jureji wani ne ya biya ta ta yi wa jureji shari shi kuma ustaz ne kawai ibada yake suka fara ah, jureji ustazan ƙarya ne wallahi ƙarya yana masallaci aka ja ka fara rusa masallacin sa me ya faru aka ce ku to sallan ƙarya ka yi wa karuwa ciki gaba ka ce wani sallah za ka yi ya ce wallahi bai baka ce ƙarya ne ga abin da ta faɗa ta zo ta ce kai kai Jureji ya ce na dan aka ce gashi ya taba yaron jinjiri a tsumman goyo ya ce man abuka waye ubanka yaro ya ce ra'il ganam wani mai kiwon tumaki ne a jeji sai aka fara a to a ce jureji waliyin Allah ne ta kiyi ne sai aka fara diban tabarruki kuma yanzu jureji ya zama waliyi to wannan shine sunnar mutanen banza kada mu zo haka mu kiyaye harshen mu kuffa alaika hada abinda bai shafi a wannan bai shafe mu ba wallahi kar mu sa bakin mu amma yanzu ɗabi'ar mu kenan Allah ya kare mu sai ya ce wa laura duhu ila rasuli inda za su mai da al'amarin da suka ji cewa manzon Allah take matansa wani yayi jarunta ya tafi kafin a fara labarin ya je manzon Allah manzon Allah daga sai abu ya faru in ba za ka yi haƙurin ba kana damuwa to je ka tambayi mutum ya faru to me auka ka manzon Allah me dalili to shine da sun mai da abun zuwa ga annabi amma ba su yi ba kwanaki da yawa suka yi suna jita-jita wa ila ulil amri minhum ko kuma za su mai da shi zuwa ga ulul amri jagoron al'amuran su a lokacin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu cewa su hudu ne a lokacin abbakar umar usman ali radiyallahu anhu in ba za su yi tunkara ne ba sai su tunkari waɗannan amma ba yi wannan ba yace da sun yi wannan la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wadanda suke istinbadi daga annabutu annabutu shine abin da ake fitowa da shi shine al-istikhraj wanda suke ciro abin da ya buya to waɗannan makusanta ne ga manzon Allah sayyidina Abubakar ya ba wa annabi yassa na Aisha sayyidina Umar radiyallahu anhu ya wa annabi yassa Hafsa radiyallahu anha sayyidina Uthman ya auri yar annabi sallallahu alaihi wasallam rukayya da Ummu Kulthum bayan ɗaya tara su aka bashi dai ba lokaci dai tara su ba Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya auri nana Fatima radiyallahu anha to kaga akwai kusanci da suna da dalilin za su sani me ke gudana a gida akwai kusancin da ya kai sani to shine ulul amri a lokacin da sai ku tambayi waɗanda suke jagororin al'amura da ke da alaka da shi da suka san gidan in ba za ku tambaye shi ba amma ba za ku dorar da abin da ba ku san ta aka ya faru ba walaula fadlullahi alaikum Allah ya ce ba dan falalarsa akan ku ba wa rahmatuhu da kuma tausayi da yake gare ku lattaba'tumu shaytana da kuma musulmai sahabbai din kun bi shedan kawai illa qalilan sai yan kadan da Allah ya kare da ba dan falalan Allah ba da wannan jita-jitan da kuke watsawa da ya halakar da ku a rayuwarku wato kiyaye harshe babban al'amari ne yan uwana mu duba wasu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yake mana magana kan kiyaye harshe yana cewa ga hadisin bukhari mai yazmam li ma baina lihiyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahu aljanna duk wanda ya lamunce min abin da ke tsakanin cinyoyinsa guda biyu na al'aura da kuma abin da ke tsakanin gemunansa guda biyu haɓan sama da ƙasa shine harshe manzo Allah ya ce in ka kiyaye biyun nan na maka alƙawarin aljanna gobe kiyama duk mutumin da zama al'aurarsa ba zai zina da ta yana musulmi na biyu harshen sa bai watsar da jita-jita ko munafurci ko annamimanci ko kuma ƙarya ko kuma yin fasadi da fasikanci annabi ya ce to na masa lamunan aljanna an zo filin kiyama to ya duba ne na ina maganar aljannar mu in dai zaka kiyaye wannan ka duba da annabi ya karantar da Abu Zar musulunci shara'iul islam da ya gama da ya ce afala adulluka ba zan nuna maka wani abu da ya mallaki waɗannan gaba ɗayan su ba cikin hadithin tirmidhi rahimahullah da sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta sai abu Zar ya ce ina so na sani sai ce kuffa alaika haza ina maka wasiya ka kiyaye harshenka mu'adh ibn jabal radiyallahu an mu'adh ibn jabal radiyallahu an yace kuffa alayka haza ka kiyaye harshe sai ce wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi yanzu abin da muke faɗan nan ma za a tambaye mu gobe kiyama za a kama mu manzo Allah ya ce akwai abin da ke kifar da mutane a wuta ne gobe kiyama da ya wuce abin da harshen suke girbewa na sharri addini ya karanta da mu mu daina watsa sharri mu yi kokarin watsa alkhairi mu zama mafatihul lil mu kauce wa jita jita duk wani mutum kar mu damu da personal affairs sarki ne ah, shugaba ne gwamna ne wane wane ne abin da ya shafi mu muna da ikon mu yi magana abin da ya shafi fasinar rayuwarsa da iyalansa yake banta da shi babu ruwanmu da wannan wannan wani abu ne da ya shafi kowa da kowa da ba dan falalan Allah ba da kun bi shaidan Allah ya kare mu daga bin shaidan babban sakon da ke cikin wannan aya shine kaucewa jita-jita da kowane irin bangare annabi ke cewa innar rajula la yatakallamu bil kalma la yulqi laha bal tahawi bihi fi nari 70 sana aw 70 kharifa manzo Allah ya ce mutum yana iya faɗan wata kalma da sa bai ba ta daraja ko kadan shi kawai ya faɗa ne ya wuce ma bai wuce a sakan biyar ya faɗa ba ya ma manta da ya faɗa annabi yace za ta jefa shi a cikin wuta gangarawan shekara saba'in kalma ɗaya ce kawai ya faɗa wani mutum ne da Allah ya yarda da shi sai masa sharri to mu kauce aibata wasu mutane akwai jama'ar da Allah ya yarda da su mai yiwa ni isa ban san su ba kai baka san su ba tun da siffarsu a wurin Allah ta buya falalarsa ta buya to mu yi ƙoƙarin kame harshen mu mun kubuta wannan zai kai mu zuwa ga aljanna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana falala da aljanna za mu tsaya akan aya kwaya ɗayan nan akan aya ta saba'in da uku, gobe in Allah ya kai mu za mu tashi kan ta saba'in da hudu, har zuwa ta saba'in da biyar, ko ma da saba'in da shida insha Allah gobe za mu yi karatun da yawa idan Allah ya taimaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala a'lamu hadha huwa ma indi wa billahi tawfik. alhamdulillah kun saurari fassarar karatun alkur'ani mai girma daga bakin Sheikh Dr. Isa Alifantami wanda kamfanin Gerawa Oil Mills Nigeria Limited suka ɗauki nauyin kamuku shi da fatan Allah ya saka wa kamfanin da mafificin alkhairi Aliyu sufiya Sufiyan Alasan nake cewa mu kasance da ku gobe domin jin ci gaban karatun wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu